Eh, mutum ne wanda ya zamanto ya sadakar da kan shi domin kyan afirka ta gudu bakake su samu yancin kansu ba ma bakaken ba kadai wato duk wanda ya zamanto kamar ba su da tushe irin na turawa amma kakin mu kai can ina so in ma 'yan afirka gaba daya nahiyar afirka gaba daya in musu ta'aziyya in musu gaisuwa da wannan rasuwa ta wannan gwarzon namu na nahiyar afirka me yasa na ce gwarzo ne saboda ina ganin cewa kamar cikin karni dai na ashirin eh, da aihuwa eh, annabi isa ba a samu ba dai gwarzo kamar shi eh, tun da yanzu mun shiga cikin karni na ashirin da daya cikin dai karnin nan da ya wuce babu gwarzo kamar shi domin mutum ne wanda ya sadakar da kan shi ta cewa da domin yan afirka gaba daya tun ba yan afirka na kudu ba bakake da azumin can su samu yancin kansu ko mutum ne wanda ba ya tsammani ba yau idan aka tsaya aka yi nazari aka dibi kamar irin yanayi wanda mu na nahiyar afirka suke ciki to shi ya nuna darasi babba na cewa da ina iya in yi kaso in huto in zama shugaban kasa kuma bayan kama wa'adi guda da an kaɗe mini ina da yanci in yi wa'adi biyu uku hudu tun da shi idan da ya tsaya ya ce yana so kamar ya yi mutu karaba ina ganin cewa da eh, afirka ta kudu ba sa kiya mishi haka ba amma sai ya yi wa'adi guda wato shekara hudu ne ko biyar kawai shi kenan sai ya ce ya daina abin eh, mai muhimmanci ma bayan ya bar shugabanci a afirka ta kudu inda ya sasanta baƙaƙen mutane da kamar masu eh, launi kwari ko ja da ya bar iko shi kenan kawai kuma sai shiga cikin ta wani fanni cewa da kokowa ta wannan cuta ta aids inda ya zamanto ma shugaban kasan eh, afirka ta kudu wanda ya dauki wurin shi wato tabon beki shi ya ce kawai wannan eh, cuta aids ba gaskiya ba ne afirka ta kudu shi ya hoto kirikiri ma ya kiyata haka wato ba a siyasance ba kawai ta cewa da ceton al'umma wannan shi na cikin ababe wanda yau ya kamata a ce duk 'yan ƙasa afirka gaba ɗaya su yi baƙin ciki na cewa da raso wannan mutum da rashin wannan mutumin kamar haka wanda ya zamanto bai makale ba a iko wanda ya zamanto kuma ko shi ma bayan cewa da ya bar ikon shi ne da cewa da kama eh, ta fannin eh, kiwon lafiya na 'yan afirka wato ya tabbata cewa da a kula da haka yau abun bakin ciki ne gare mu yau na afirka saboda mun yi rashin lacci zuwa akwai lattizawa wanda suka yi kamar shi aka yi kwaikwaya da su amma ba su kai kamar shi ba wa'anda ba su yi zaman iko ba wato ina nuhin cewa kamar ahmad hama fata ba tsoho mai nazari mai ilimi ɗan eh, tushen su ƙasar mali ne kuma wanda ya zama to duk abin da sa cikin gaba shine cewa da kama eh, nahiyar afirka ci gaba akwai tsoho abdulmumuni a ƙasar niger an samu irin haka akwai tsoho shaka job eh, na ƙasar senegal wanda ya zama kamar haka wato ina zana miki mutane wa'anda ya zamanto ba su yi zaman iko ba amma abin da suka sa a gaba shine cewa da nahiyar afirka ta cira ba ciyo da zaman lahiya da zamantakayya a tsakanin yan uwa saboda sun tabbatar da cewa da nahiyar afirka ita ce goben duka duniya gaba daya. yawato yaya za ka kwatanta gwagwarmaya da irin ta marigayi Nelson Mandela da kuma irin wadda 'yan siyasa da kuma masu fafatuka kare hakokin bil'adama suke yi a lokutan yanzu? Ba kwatamti, saboda duk wa'anda ke yau suna kamar kokowar cewa da kare hakkin bil'adama ba su iya kai kamar irin Nelson Mandela, saboda kamar irin na faɗi a can farko, Nelson Mandela mutum ne wanda ya sadakar da kanshi. baya neman arziki baya neman dukiya yau allah na tuba idan aka je aka diba wa'annan mutanen masu neman kamar kare hakkin bil'adama wato kamar suna neman riba ne wata rana idan aka je aka tsaya aka yi nazari sosai bisa ga irin wannan kare hakkin bil'adama yau idan ki ka dauki mutane wa'anda suke neman kamar kare hakkin bil'adama a nafi afirka idan aka je aka ɗauke su dukansu wata rana ribar suke suke nema Mamsa Mandela bai haka ba. Don ba babban riba a cikin duniyar nan kamar a ce kana shugaban ƙasa kamar irin ta afirka ta kudu da duka irin arzikin da yake cikin wannan ƙasar da irin hulɗar da take da ita ga ƙasashen duniya gaba ɗaya a ce bayan kama eh, eh, wa'adi guda wato shekara hudu ko biyar a ce kasafka daga iko ana neman ka dawo ka kiya yau ban yi tsammanin ba a ce masu kare hakkin bil'adama ko kuma mu za su iya irin wannan kamar yadda ya yi shi nan. Eh, wato wanda darasi kake gani za a iya koya daga rayuwar shi marigayi Nelson Mandela a fannin siyasa da yake duk duniya ana hankoran komawa mulkin dimokuraɗiyya. Yau babban darasi shine cewa nan dai nahiyar mu ta Afirka tunda su turawa turawa iyakacinsu akwai doka wadda take cewa kamar kana manda guda mandabi ba za ka iya wannan suna bisa kan haka a nan ne nahiyar mu ta afirka inda kikan haɗuwa da mutane ko ba shugabanni ba wa'anda ya zamanto sai su cimma wa'adin abinda kamar tsarin kundin ko ko tsarin milki na kasarsu kundin tsarin milki na ƙasarsu ya halarce su da shi amma sai kiga daga baya sai su zo su kawo gyaran huska ga wannan eh, kundin tsarin milki wato ta cewa da kamar su zarte da iko muna gani yanzu haka ana nan ana kacici kacici kasar burkina faso da zakan haka a kasar chadi ana haka a kasar kamaru ana haka a kasar eh, eh, congo democratic eh, ta abin jamhuriya ta democratic ta congo ana haka wato idan aka tsaya aka diba tun ba kamar nan kasar gambia ba idan aka tsaya aka diba wato akwai mutane da yawa shugabanni wa'anda ya zamanto ba sa aiki da abin da 'yan ƙasa jimillar suka ce idan ka yi ɗaya biyu ka dakata daga nan ka je ka yi ritaya ka je ka tsaya can cikin garin ko ka za can cikin gidanka wanda ka gina a zamanin nan ka bar ma sabon jini ya je kuma shi kuma a sake nelson mandela mutum ne wanda ya zamanto da ya yi wannan na farko yana iya yin na biyu yana ma iya tambaya ki afirka ta kudu a kawo gyaran fuska ga kundin tsarin su na iko na kasar ba wanda za ya kiyawa amma bai haka ba amma kas yau a cikin nahiyar afirka shugabanni waɗanda ya zamanto suna aikin a a cikin ƙasashen kawai sai su kawo gyara huska domin wato su zamta bisa eh, karka iko hal mutu karaba wannan shi ne babban darasi wanda shi nelson mandela ya ba su a Mandela